This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum da fatan auni wani lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 27 ga watan Fabrairu shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga kanun labarai. A yau ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattauna tsarin gudanar da ofishin jakadancinsu da ke Moscow da Washington. fadar vatican ta ce papa roma francis ya samu barci sosai a cikin daren jiya kuma yana ci gaba da samun hutu a yau hukumar binciken manyan laifuka ta amurka ta zargi koriya ta arewa da hannu wajen satar kudaden yanar gizo da darajar su ta kai dala biliyan 1.5 adadi mafi girma a tarihi to a yayin da jihohin arewacin najeriya da ke fama da matsalar tsaro ke ci gaba da zakulo hanyoyin samar da zaman lafiya gwamnatin jihar Niger ta bullo da shirin tallafawa matan Fulani da ayyukan 'yan bindiga ya ɗaiɗaita to sai dai manazarta na ganin ana barin baya da kura a kokarin matakin sulhu. za ka ga mutum ya je ya tuba ya bar ta'addanci amma bindiga na hannunci wannan ba zai taba kawo mana zaman lafiya ba kafi a yi sulhu a buɗe santa na an san makamai Malama addini na ci gaba da kira ga 'yan kasuwa da su sassauta farashin kayayyaki musamman a daidai lokacin da aka tunkari azumin watan Ramadan. lokacin ramadana kowane cikin kunci musamman talakawa ba su da abinci ba albarka ga wanda ke sai da abu ya sanya kuɗi da yawa ga shi ba albarka mai yawa amma wanda ya tosaya ma wani allah mai ya tosaya masa sai ku biyo mu domin jin waɗannan da sauran rahotannin da muka tafa da su har ma da shirin lafiya uwar jiki haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu saurare kuke aiko mana amma sai a gyara zama a yanzu domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Alhamis ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattaunawa a kan tsarin gudanar da ofisoshin jakadancinsu da ke Moscow da Washington. Ganawar dai ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin ganawar da aka yi tsakanin bangarorin biyu. ciki har da wata tattaunawa ta wayar tarho tun a farkon wannan wata tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin yin aiki tare domin maido da dangantakar amurka da rasha na cikin ajandar makon da ya gabata tsakanin sakataren harkokin wajen amurka mako rubio da ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov Fadar Vatican ta ce Papa Francis ya samu barci sosai a cikin daren jiya kuma yana ci gaba da samun hutu a yau Alhamis yayin da yake ci gaba da zama a wani asibitin Rome domin jinyar rashin lafiyar numfashi ta nimuniya a huhunsa biyu. Zuwa yammacin jiya Laraba dai fadar ta Vatican ta ba da rahoton cewa an samu dan ci gaba a yanayin Papa mai shekaru 88. fadar bata fayyace ko har yanzu fafaroma na cikin mawuyacin hali ba amma ta ce ana samun ana ci gaba da sanya ido sosai da bashi kulawa. A jiya Laraba hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta zargi Koriya ta Arewa da hannu wajen satar kudaden yanar gizo da darajarsa ta kai dala biliyan 1.5 a makon da ya gabata wanda shi mafi girma a tarihi. Hukumar ta FBI a cikin wata sanarwa da ta fitar ta ce Koriya ta Arewa ita ce ke da alhakin satar kusan dala biliyan 1.5 a dandalin musayar kuɗaɗe ta Bybit. Ofishin ya ce wata ƙungiya mai suna Trader Traitor wacce aka fi sani da Lazarus Group ce ta yi satar. an ce kungiyar ta samu nasarar canza wasu daga cikin kudaden da aka sace zuwa kudaden bitcoin sannan sun rarraba ragowar zuwa dubban adireshi daban-daban. To an jima kaɗan zara za ta sake dawowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan jihohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro na ci gaba da zakulo hanyoyin samar da maslahar zaman lafiya kamar shirin sulhu da sauran matakai. Akan haka gwamnatin jihar Niger ta bullo da wani shirin tallafawa matan Fulani da ayyukan 'yan bindiga ya ɗaiɗaita kamar Duk da cewa dai ana zargin kabilar Fulanin musamman matasa da hannu dumu-dumu a tafkata asar yan garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa da kuma satar shanu har ma da kisan jama'a babu dalili a gefe guda akwai dubban iyalan kabilar fulanin da suka shiga halin ba saboda raba su da dabbobinsu a sakamakon matsalar 'yan fashin dajin matan fulani guda ɗari ne dai suka samu kashin farko na tallafin naira dubu ɗari ɗari kowacensu tare da buɗe masu wani katafaren dandalin sai da nono da madara na zamani a tsakiyar kasuwar mina fadar gwamnatin jihar Niger. Gwamnatin jihar Neja ce dai tare da haɗin gwiwar wata ƙungiya mai suna bagwaruga-ruga suka ɗauki nauyin tallafawa matan fulanin da nufin rage masu raɗaɗin matsin rayuwa Alhaji Hassan Shiroro shine shugaban ita wannan kungiya ta bagwar riga-riga ya ce ko baya ga wannan tallafi akwai tallafin shanu na musamman ga fulanin da aka sace ma shanun nasu a nan gaba. mai girma gona ya ce duk waɗanda aka sace ma. shanu in Allah ya yarda suna da nasu tallafi daban amma wannan yana nan zaune. Ba da wannan tallafi dai da kuma sanya cibiyoyin karɓar makamai ga fulanin da suka riƙe bindigogi ya fi yin tasiri wajen samar da zaman lafiya a maimakon yin sulhu da masu riƙe da bindigogin a daji. in ji tsohon shugaban kungiyar miyatti Allah a Najeriya har don fayako Alhaji Husaini Yusuf Boso. Amma za ka ga mutum ya ce ya tuba ya bar ta'addanci amma bindiga na hannunci. Wannan ba zai taba kawo mana zaman lafiya ba. Ya kamata a ce gwamnati ta sa santa santa na karɓar makamai da wayar da kan mutanen da sa yaran su a sana'a kamar yadda gwamnati ya sa na Niger. so duk gwamnoni arewa da za su yaga za ba. kana nihin kafin a yi sulhu a buɗe santa ta an san makamai kafin a yi sulhu a buɗe santa ta an san makamai kwamishinan kula da harkokin makiyaya na jihar Niger alhaji umar sandarebe ya ce bisa la'akari da yadda matan fulanin ke ɗawainiya da iyalai bayan sace shanun mazajensu ya sa suka ɗauki wannan mataki kyauta ne jari ne aka ba su suja don mu tabbatar da cewa wahalun da suke yi sun samu sauƙi don wasu su nan inda kake gani an sace masu shanu gaba daya ba su da jari sai sun fito da roba empty sai su zo su sai nono bashi su bayar da yamma sai su samu abincin da za su ci sai su biya masu nono to shine muke so da wannan kuɗin da aka ba su zai taimaka musu to su ma dai wasu daga cikin matan da suka samu wannan tallafi na farko na naira dubu ɗari ɗari sun ce zai taimaka masu wajen bunƙasa kasuwancin nono da kuma sai da kaji. Fatima, to wallahi na yi murna na ji daɗi muna ta godiya. da wani amfani zai miki kuɗi? Amfani zan zo in sai da nono da man shanu. Sunana Hawwa'u Ali, insha Allah za su yi min amfani da dama saboda yanzu lokaci ne da mutum zai iya sa kaji da kuma shi sana'ar nonon shi ma ba za mu bar shi a baya ba. a yanzu dai al'umma na cike da fatar samun sauƙin waɗannan 'yan fashin daji masu satar shanun da suka addabi jama'a shekara da shekaru mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria ta gaida mustapha nasiru batsari yanzu kuma ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya To a jiya ne Laraba aka tsinci gawar jarumin dan wasan fina-finan Amurka wanda ya lashe kyautar Oscar Jean Hackman da matar shi a gidansu da ke jihar New Mexico da ke kudu maso yamma. Hukumomi sun ce suna gudanar da bincike kan abin da ya sanadiyar mutuwarsu da shi da matar tasa, amma ba a zargin sa hannun wasu. hukumomin sun ce sun kai ziyara gidan nashi ne domin duba lafiyarsu inda suka iske hackman mai shekaru 95 da matarsa a arakawa mai shekaru 64 sun mutu tare da karansu hackman ya dade yana fina-finai ciki har da na fitowa a shirye-shiryen broadway ya kuma yi shirye-shiryen talabijin sama da fina-finai 80 Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya NCTC ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara samun ci gaba wajen amfani da sabbin fasahohi da kuma amfani da siyasa da tattalin arziki don faɗaɗa ayyukansu. Hukumomin sun ƙaddamar da shirin sake duba dabarun yaƙi da ta'addanci na ƙasa domin magance barazanar da ta kunno kai. hukumomin kasar sun ce wannan sabon nazarin da bita ya zama dole domin tunkarar barazanar tsaro da ke tasowa da kuma tabbatar da matakan yaƙi da ta'addanci na ci gaba da yin tasiri manjo janar adamu garba laka shine coordinator cibiyar yaƙi da ta'addanci ta ƙasa the tactics used by non-state actors keep evolving and are becoming highly unpredictable. Ya ce dabarun da waɗanda babu ruwansu da hukumomi ke amfani da su na ci gaba da haɓaka. Najeriya na kokawa da ƙalubalen rashin tsaro. Amma ƙoƙarin da jami'ai da hukumomin da ke da alhakin tabbatar da tsaron rayukan 'yan ƙasa suke yi ya tabbatar da raguwar irin waɗannan lamuran. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc a yayin da al'ummar musulman duniya ke shirin fara azumin watan ramadan na bana Malaman addini na ci gaba da kira musamman ga 'yan kasuwa da su sauƙaƙawa talaka a fagen farashin kayan masarufi. Wannan na zuwa ne sakamakon ƙaurin sunan da 'yan kasuwa suka yi na tsala farashin kayayyaki musamman na cimaka a daidai irin waɗannan lokuta na ibada da bukukuwa. Ga rahoton wakilinmu gida Jibril daga birnin Ikko. sau da yawa dai malaman addinin musulunci da sauran masu faɗa ji. musamman ma dai sarakuna na bayyana rashin jin daɗin su bangare da hahof farashin kayayyakin masarufi musamman ma idan aka kusanci watan azumin ramadan malam muhammad abdullahi danjuma na ɗaya daga cikin irin waɗannan malamai da ke kira ga 'yan kasuwa da su yi sassauci ya kamata mu mu tausaya ma juna saboda ainihin mu samu ainihin amfanin wannan ramadana mun san cewa lokacin ramadana kowa na cikin kunci musamman talakawa ba su da abinci an ce Allah kuma ya zama wajibi su yi azumi ga su yi amma wani ba abun bi da baki yayin da ka tausaya Allah zai sanya albarka kasuwancin ka Allah kuma zai kara maka arziki amma wanda suke ainihin samu su boyewa su sa kuɗi Allah ba zai sanya albarka ba ba wai mutum ya sa kuɗi da yawa kasuwanci ba haramu ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba albarka ga wanda ke sai da abu ya sanya kuɗi da yawa ga shi ba albarka mai yawa amma wanda ya tausaya ma wani Allah mai tausaya masa. To ko 'yan kasuwan sun ji wannan kira da malaman addinin Musulunci ke masu tambayar kenan da na yi wa malam malami mai dankalin turawa da ke kasuwan mile 12 kuma bai magana da yawon shugaban kungiyar 'yan kasuwan mile 12 da ke nan birnin Legas. Sakamakon dosowar watan Ramadan mai girma ciyaman Alhaji Shehu Usman Jibrin Samfan ya zauna da dukkan kungiyoyi na kasuwa kan cewa a sauƙaƙa wa al'umma wannan watan rahama ne watan gaba gafara ne alal hakika jama'a sun amsa wannan bayani da mai girma ciyaman yayi mutane an rage wannan farahin kayayyaki sai dai a yanda 'yan kasuwan ke cewa al'amura na ci gaba da yin sauki a waje da kuma masana tattalin arziki na ganin yin saukin da kayayyakin masarufi ke yanzu haka a kasuwannin ba zai rasa nasaba da rashin kasuwa ba ne ganin yadda jama'a da dama ba su da kuɗi a hannu kamar da dr laraba bakar sule wata kwararra akan harkokin tattalin arzikin kasuwanci ta shaida mani. Dama mun saba gani in wani biki ko sha'ani ya tashi kamar su azumi sallah za ka ga kayan farashin kayan masarufi ya tashi amma saɓanin haka sai gashi bana ana dan samun sauki a wasu kayan kamar irin su masara da gero da dai sauransu a yanzu gashi mutane ba su da kuɗi a hannu kuma 'yan kasuwa sun fito da kayan nan suna harin cewa mutane za su yi sayayyen azumi to tunda kayan nan ya shigo ya yi yawa a kasuwanni kaga kuma ba saya ake ba dole ne farashin zai dan sauka tuni dai mai alfarma sarkin musulmi ya umarci al'ummar musulmai da su fara duban jinjirin watan ramadan a daren juma'an nan da za mu shiga na gobe kenan babangida jibrin murai amurka daga lagos Ta gaida baban gida Jibril, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake bukata za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A makon da ya gabata likita ya koro jawabi akan illolin shan siga fiye da kima har ma ya yi mana bayani irin alamomin da mutum zai ji ko gani da ke nuna siga ya yi masa yawa a jiki. Sai kuma lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki inda muka yi alkawarin za mu kawo muku ci gaban shirin. To a wannan makon Dr. Najib Bello na asibitin natural Nursing Home and Maternity da ke jihar Kano zai ci gaba da yi mana bayani ne kan matsalolin siga ko zaki ga yara inda ya fara da bayani kamar haka. Ai shi illar siga ta fi muni ma ga yara akan akan akan manya saboda su yara yanzu ake yin halittar tasu yanzu suke tasowa yanzu ne ake gina jikinsu kuma yanzu ne ake gina kwakwalwarsu to daga inda siga yayi kane kane a cikin sassan jikinsu to sai ga illar ta fi bayyana na farko matsalar kwakwalwar da tunani amfani da lura da nazari da koyo so ya fi wahala a yaro na biyu za ka ga yaro ya samu yiwuwar zama jibgigi a kankanin lokaci sai kai gaba ɗaya yaro ɗan shekara goma yana nema ya fi babarsa ko babansa girma da tsawo da kiba wannan babban illa ce kaga ya zama obese kenan na uku za ka ga yaro eh, ya samu abin da ake ce ma riɓewa haƙora kaga yaro ya samu ramuka a cikin haƙoran na ka ga yaran haƙoran din sun zuzzubi sharin eh, shan zaki ba za ka iya eh, taƙaita shi ba ah, abin da zai iya ma narkar da haƙori har ya katsar da haƙori to ina ga kuma zancen wata tsoka ko wani jijiya ta cikin jikin mutum na hudu za ga mutum tunanin shi na ta canzawa Ina da kuma halayyarsa to yara na su zai ifin muni dan da ba hankali gare su ba suna cikin girma ne ah, na biyar su da ke tasowa sabuwa za ka yara ya shiga cikin gaba ɗaya mamari da tunaninsa ka ga gaba ɗaya baya afsasa komai baya eh, iya eh, wani abin a zo a gani a makaranta ne a karatu ne a mu'amala ne a nazarin shi a tunanin shi a sa ana ganin wani illo kullum a cikin yaran mu sosai da sosai. To likita shin akwai wani adadin siga da jikin mutum ke bukata ne ko kuma jikin mutum ba shi da bukatar siga ma kwata-kwata? To wannan yawan sigan gaskiya ya danganta da abubuwa da dama. Na farko ya danganta da shekaru kuma ya danganta da namiji ne ko mace ya danganta da nauyi kuma ya danganta da yawan aiki da mutum yake yi. Kamar misali wanda baya aikin komai yana zaune a ofis ba wani aiki yake wani karfi za ga baya bukata kamar wanda yake a ce noma ko faskare yawan sigan da zai bukata amma dai alahai halin akwai kungiyoyi na duniya misali kamar WHO akwai American Heart Association akwai kuma a dietary guidelines na for Americans to duk wannan sun dan bada haske ne yawan sugan da ya kamata mutane su sha amma generally zaka ga duk zancen da suke shine kai ya wuce misali manyan mutane kai ya wuce gram 25 ya daidai da karamin cokalin shan shayi guda shida a rana kenan sannan yara kuma kai ya wuce gram 12 zuwa 25 ma'ana su kamar rabin na manya kenan in ka kalli wannan guda bin ana nufin karamin cokalin shan shayi guda shida to shine daidai yake da maifi a ce gram ashirin da biyar a rana wannan sigan da muke magana in ka ɗauki kwalba ta lemu da yawa da cikin kwalabanin lemu da muke da su eh, yawan sigan su yana kai gram arba'in wasu gram hamsin wasu ma har gram sittin kake na ya malinka guda biyu to in ka sha kwalba guda ɗaya kamar ka linka yawan sigan da zaka sha ne a rana da kaga yayi yawa haka kuma idan karamin yaro ya ɗauka kaga nashi ma ya kai lahaura lagu wata saboda shi da ake so kai wuce gram sha biyu ya je ya sha gram kusan hamsin hamsin kaga ai eh, iyalin kalinkin balinkin to duk illolin suga za su bayyana a cikin jikin yaro daidai da shan kwalban lemo guda ɗaya a rana yasa na ce shi suga yana da wasu nau'ika da dama a boye inda ake iya shan su misali sai kuma ya zo ya ci mitfa sai sai zo ya sha kuma ya kara shan yagwa sai kuma ya je ya ƙara shan irin ko a ce cincin to wannan alama zancen suga ne na zunzurutu to akwai wasu masosis ɗin daban misali a ɓoye yake shi kuma misali ya sha rake so da shi rake shi ba kuma refined sugar bane ba siga ne wanda yake misali a haɗe yake ne a ko kuma wasu hanyoyi daban na polysaccharide to in ka lura kenan yawan sigan da muke sha inda za a zo na a yi kulli sa gaba daya sai ka ga muna shan shi fiye da linki biyar ko linki shida to wannan yawan sigan da ake sha ko da makarama ma ta turo insulin ta kwashe shi to kafin ta kwashe shi tana shan wahala saboda mu da ma a asibiti abin da muke lura shine idan mutum ya tashi da sata an zuwan auna to awon da muke mafi yawanci shi muke cewa fasting blood sugar sai dare ya yi gari ya waye ka kenan kimanin bayan awa goma sha biyu baka ci abinci ba da daddare to sau tare sigan nan an kwashe shi zuwa zuwa safiya amma jikin ya sha wahala kafin ya kwashe to da illolin sugar nan sun bayyana a cikin jikinka to wannan illar da jikin naka ya kasa kwashe sugar nan akan lokaci sai da ya wasu awoyi to ya riga ya kassara maka jikin jikinka ya ba kwayan cuta damar girma sannan kuma ka tashi da safe ka ci gaba da sha to kenan kuma kana kiwon kwayan cuta ne a jikinka kuma ya shafi kwakwalwa kuma ya shafi sassan jiki ya haddasa matsaloli da yawa wannan shine abin da ya kamata a lura da shi kamar wasu hanyoyi ya kamata mutum ya bi don rage shan siga ko zaki to gaskiya idan mutum yana so so ya rage yawan shan sigan shi akwai 'yan matakai da ake bi na farko shine duk wani abu da zaka ci da zaka sha ka duba gwangwani ka duba ka gani siga nawa suka sa a ciki saboda doka ta sa dole sai sun rubuta to ka duba ka gani daga inda ka san sa yawan gram ɗin da ke cikin siga to gaskiya ba wani lokaci da ake bukata ilimi kamar yanzu ko da an rubuta maka gram ɗin suna yin hikima da wayo sai sun rubuta mun sa maka gram ɗaya a cikin mil goma to aka ce an sa maka gram ɗaya a cikin mil goma kai sai ka ga kamar siga ne kaɗan to ai sai ka duba ga mil nawa ne a cikin wannan robar ruwa idan akwai mil dubu kai kenan in ka ce giram daya a cikin mil goma kai kenan a cikin mil dubu lita daya kenan giram nawa gare ka kaga sai ka linka so kusan goma kaga an sa kusan giram ɗari kenan aka zuba a ciki kaga ya wuce adadin da ake bukata ka sha a rana tunda mun ce bai kamata ba ka wuce giram ashirin da biyar wannan a wannan roba kaɗai kenan ka ca kimanin giram ya linka linkin ba linkin to kaga zai iya baka illa mai yawa yasa yanzu ne ake bukatar ilimi ko da kamfanin sun rubuta ya zaka iya fahimta fahimta wanda hikima suka maka na ilimi na waye mai suka boye to yana da muhimmanci ka karanta wannan bayanan kuma ka nemi masana su ƙara wayar maka da kai akan ya zaka gane yawan sagan da aka zuba a cikin irin wannan rubutun na biyu akwai buƙatar duk sanda ka tashi ka samu abin da muke cewa whole food ka zaɓe shi an ce whole food shine abinci ne gaba ɗayansa ba wanda aka yi processing ba idan kayan itatuwa ne to zama whole fruit ne gaba ɗaya kayan itatuwa ne idan kuma ganyen ganye ne to ka ce gaba ɗaya nake son kayan ganyen ba wanda aka canza musu sura ba sannan kuma idan abinci ne kamar dawa gero masara to su za ka nema in ma kitse ne to ka nemi fat wanda yake akwai na lafiya akwai mai illatarwa akwai kuma wanda bai da illatarwa akwai buƙatar kuma ka takaita yawan kayakin lemu da kake sha kayakin lemu na kwalba kayakin ka za ka za ka takaita su sai a ba mutane shawara su dafa abincin su a gida in sun dafa abincin su a gida sun sa shi a ciki to za su iya kwantolin din yawan sugan da suka zuba a ciki yana da muhimmanci kuma na biya mutum ya takaita yawan sugan da yake sha shi da kan kansa wajen shan shayi ne wajen duk mu'amalar sa ne to zai taimaka a ƙarshe ka ga jikin shi har ya saba ya daina tunani kuma ya daina sha'awa da shan siga. To likita daga karshe wace shawara zaka ba mu masu sauraron mu domin kare kansu daga cin karo da cututtuka? Yanzu rayuwa ta canza, mu'amala ta canza, kai abubuwa dama da suke addaban mu. Na farko shine muhallin mu, cunkoso ya yi yawa a cikin birane. To idan kana zaune akwai cututtuka tsakanin mu'amala da mu'amala, taɓa mutane, taɓa kuɗi ne, taɓa abinci ne, abubuwan da muke ci, abubuwan da muke sha, to da akwai ƙwayan cuta a tattare da su. Sannan akwai ƙwayan cuta da iska ne ke ɗaukowa ya raba shi a cikin mutane. amfani daga inda aka yi rashin sa'a dama shi ba cin abinci muke mu koshi bin da ya kamata ba ma ware lokacin cin abinci saboda mun yi busy to duk ko jikin mu ta yi kasa ba a ci an koshi ba ga ƙwayan cuta sun shiga ga kuma zaki ana sha kuma mu bakin mu ya saba da zaki ga mutane suna zuwa da cututtuka kaga mutum ya zo banda cikin shi zafi kirji zafi tashin zuciya gyatsa eh, wannan sigan ya canza wannan halitta ta cikin cikin mu ya sa abinci baya nan bayan da ya kamata a ƙarshe har mun asasa abin da muke ce ma ciwon ulcer sannan kan ya zo yana dukan kunne mutane da yawa suna zuwa da yawan dukan kunne dukan kunnen siga ne ke tsananta kan waɗannan ƙwayan cutar a cikin jikin mutum a cikin jini zaƙi ne da muke sha sannan ka ga mutum yana jin yamai maka mai na bin sa ƙwayan cutar sun fara baibaye shi mutane da yawa suna zuwa da yawan zafin karkashin kafa yanzu da muke cewa peripheral neuropathy ya ga ƴan ƙananan yara wanda ba su shekara talatin ba kuma wallahi duk zaƙi ne yake tsananta wannan rashin lafiya to ya zama wajibi mai nisa da shan zaƙi zaƙi zai kasara mu zaƙi zai ruɓan mana da jikinmu zaƙi zai halaka mu zaƙi zai kashe mana jijiyoyin jikinmu mu babu abin da zamu yi wallahi ko iyali ba za a iya wadata ba wannan babban ibtila'i ne kuma ya zama wajibi mu ja baya daga shan zaki mu'amala da shi mu ja baya masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku Dr. Najib Bello da ya ilmantar da mu ya kuma faɗakar da mu a cikin shirin ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar a kullum nake cewa mu huta lafiya. to to yanzu kuma sai sakonin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email yau sakonmu na farko na haɗin gwiwa ne daga alhaji umar horeba gashuwa da adam adam gashuwa masu cewa fatan alkhairi ga boa hausa sanarwar da kwamitin ganin wata na fadar mai alfarma sarkin musulmi ya fitar yau alhamis a sokoto na bukatar al'ummar musulman najeriya su fara duban watan ramadan a gobe jama'a 28 ga watan fabrairun shekara ta 2025 tabbas an yi tuya an sanya albasa allah ya datar da mu amin sai kuma sakon shehu adamu rijau mai cewa azumi ya kawo jiki yau saura kwana biyu fata shine allah ya sa mu fara a sa'a da fatan kuma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin ibada a cikin wannan wata mai tarin falala da ɗumbin albarka shi kuma isuhun dila faki cewa yake assalamu alaikum boa hausa a yayin da farashin kayan abinci da sauran kayan gona da talakan najeriya ke nomawa ke zaftar kuɗi ya kamata sauran kayayyaki irin su takin zamani da kayan masarufi su kan su rage kuɗi ta yadda idan manomi zai saya ya samu da sauƙi kamar yadda shi ma ya sayar da nasa da rahusa allah ya samu dace amin sako na biye na haɗin gwiwa ne daga suleiman alhaji buhari tare da ado sina zen da Basiru Bukari kasuwar Dole masu cewa Assalamu alaikum sashen Hausa. don allah ku ba mu dama mu miƙa kukanmu zuwa ga gwamnatin ceton ƙasar mu ta nijar cnsp a ƙarƙashin jagorancin janar abdulrahman Cani kan matsalar ruwan sha a wasu unguwanni na jihar mu ta da magaran gashi yau saura kwana biyu ya rage a fara azumin ramadan daga ƙarshe allah ya sa wannan gwamnati ta mulkin soji mai tausayin malam talaka Ta ji wannan kira namu don share mana hawaye Sako na ƙarshe na Sanusi Maɗatai da magaran ne. Mai cewa salam BOA Hausa. Barazanar sulalewar wasu 'ya'yanta daga cikinta da jama'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke fuskanta a daidai lokacin da ya rage tafiya mara nisa a buga gangar siyasa ta zaben shekara ta 2027 a kasar Hakan ba wani abun mamaki ba ne, domin an ce kowa ya da kyau zai ga da kyau. To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen a yau ne jami'an diplomasiyar Amurka da na Rasha suka gana a birnin Istanbul domin tattaunawa akan tsarin gudanar da ofisoshin jakadancinsu da ke Moscow da Washington. ganawar da ita ce ta baya-bayan nan a cikin jerin ganawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu ciki har da wata tattauna ta wayar tarhutun a farkon wannan wata tsakanin shugaban amurka donald trump da shugaban rasha vladimir putin Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya samu barci sosai a cikin daren jiya kuma yana ci gaba da samun hutu a yau Alhamis yayin da yake ci gaba da zama a wani asibitin Rome domin jinyar rashin lafiyar numfashi ta pneumonia a huhunsa biyu. Zuwa yammacin jiya Laraba dai fadar ta Vatican ta ba da rahoton cewa an samu ɗan ci gaba a yanayin na Papa Roma mai shekaru 88. A jiya laraba ne hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka ta zargi Koriya ta Arewa da hannu wajen satar kudaden yanar gizo da darajarsu ta kai dala biliyan 1.5 a makon da ya gabata, wanda shine adadi mafi girma a tarihi. Hukumar ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar Koriya ta Arewa ita ce ke da alhakin satar kusan dala biliyan 1.5 a dandalin musayar kudade ta Bybit. Cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya NCTC ta yi gargaɗin cewa ƙungiyoyin 'yan ta'adda na ƙara samun ci gaba wajen amfani da sabbin fasahohi da kuma amfani da siyasa da tattalin arziki domin faɗaɗa ayyukansu. Hukumomin sun ƙaddamar da shirin sake duba dabarun yaƙi da ta'addanci na ƙasa domin magance barazanar da ta kunno kai. hukumomin kasar sun ce wannan sabon nazari da bita ya zama dole domin tunkarar barazanar tsaro da ke tasowa da kuma tabbatar da matakan yaƙi da ta'addanci na ci gaba da yin tasiri a jiya laraba ne aka tsinci gawar jarumin dan wasan fina-finan amurka wanda ya lashe kyautar oscar jean hackman da matarsa a gidansa da ke jihar new mexico da ke kudu maso yamma Hukumomi sun ce suna gudanar da bincike kan abin da ya sanadiyar mutuwarsu amma ba a zargin sa hannun wasu. ta masu saurare da haka muka kawo karshen wannan shiri namu na yanzu sai kuma a dakaci mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can dare karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za a je mu dauki da wani sabon shirin. Haka kuma a kowane lokaci ko da an rasa wannan shirin za a iya ziyartar shafukanmu na intanet musamman wato voahausa.com domin a kasance tare da mu yanzu a madadin zara aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta kula da sauti ta bada umarni da ma injini mu yanzu mr williams murtala faruk sanyi na ke muku fata alkhairi ma'assalam.